ya ba ku da shi akan shi wannan da nake magana a kansa shi wannan saurayin malami wanda ya fito yake wannan maganganu akan profesa wata rana ina abuja zai kai kamar shekara uku baya takriban ina abuja sai na ganin ba tana ta kira na tana ta kira na tana ta kira na ban daga ba da naga kiran yayi yawa sai na daga ina dagawa sai na ji an ce mun wanda yake kiran ka sunana alkasim hoto wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa qasaman bi rabbil izzati yace mun professor Ibrahim Makari ne ya bashi nan bana budan bakin sa abin da yake faɗa sai yake cewa ya ji wasu karatuttuka wanda nayi amma yana da wasu shawarwari kuma ya ji abin yadda ake tarkibin sa akwai ilimi a ciki da sauransu wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ya faɗa shi da bakin sa shi wannan mai magana ba yake faɗa yake cewa ya ji akwai ilimi a ciki da sauransu yana ce to dakata ba da kowa nake magana ba amma tun da kashe Profesa Ibrahim Magari ne ba ka nan bana ni sai na kashe sai na kira Profesa Ibrahim Magari sai Profesa ce eh lallai shi ya bashi nan ba shi ya bashi nan ba sai nake daga bai sai muka dawo sai na yi mu'awada ittisali sai na kira shi muka tattauna da sauransu da wani abu kai yanzu da ka bugo kake mana shaidan cewa muna da ilimi kake kaza kake cewa gashi kana neman da Allah guri kaza ko kuna ganin kaza a sassauta muku ayi kaza ka mance da wannan abin yau kuma kai ne kake da baki saboda fitsara irin na bawani ka fito kana magana kana cewa wai profesa yana kiran ka yana ne yana kiran ka yana ne yana kiran ka yana yawan karatu shikenan profesa ya kira ka kai kuma ka zo ka kira mu sai yayi kenan kuma da ka kira mu da ai ba harkar kasuwanci bane harkar karatun ne ta sa kuma ka kira mu kuma a rayuwa ta ban taba sanin ka ba ban taba sanin Allah yi ka kai ne dai kaje ka nemo lamba mu to yau profesa saboda yadda yake da mu'amala da yadda yake jawo mutane a jiki da saukin halinsa da sa, rashin mutuncin har ya kai ku fara fitowa kuna iya faɗan haka a kansa abin da shu wa biya ku gani wanda idan dan bayan profesa ya yi magana a kansa ya ba da dama ya ce a saurare shi na saurare shi da na zo ina sauraron sa ka sani wannan abubuwan da kake yi wa biya suna zuwa suna sa ka kana magana kana cici baki ah, wani ya rawaito a kaza wani ya kaza wannan ba shi ake kira ilimi ba wannan ilimin aku ne eh aku mai bakin magana abinda aka nada mata shi za ta zo ta haifar ta ƙara maimaitawa dan ka je misali ka karanta littafi wani ya rasa shekara ta kaza wani ya rasa shekara ta kaza ya ce kaza ya ce kaza wannan sunansa ba ilimi ba sunansa shirme a kuma in ka nada mai wani abin zai ilimi ana son ka ɗauko mai wancan ya ce mai wannan ya ce ka yi mukarana ka ɗauko ijtihadi da ra'ayoyi na malamai ka haɗa ka cire wata natija mai ƙarfi wanda za ta yi amfani a nan fa kwanan nan kai da ake maganan nan kai da wani dan uwanka ba aka nuno ku sawa a saudiya ne ko mai bidiyon nan, yana nan wani balarabe yana tambayan ku da larabci ka tsaya a gefe ka maka gilas kawai shi kenan kamar wani dimdimiru kana nan ka maka gilas kawai shi banda ba abin ka magana fa da larabci ka sai kai Hmm. ka sani ka yi magana da larabci saboda Allah kuma kai ne saboda rashin amana da rashin gaskiya irin na basalabi an zo an yi magana profesa ya yi magana wai ka zo kana magana kan profesa kana cewa ya kira ka yana neman to da sai da abul a Sani, ka sani shi wannan yaro alkasim hotoro na farko dai makaryaci ne na biyu ko mutakabbiri ne na uku kuma mahassadi ne duk wasu akhlaqun mazmuma duk ya tattara su shani'a duk abubuwa da ya zama wanda Allah ya kyamace su kuma Allah ya ce a kyamace mai su duk wannan yaron alkasim hotoro ya ainihin tattara su da yake kasar su wahabiyawa jahilai ne ibn taymiya jahili ne albani bature jahili ne abdulwahab jahili duk ilimin mutum duk tara littattafan shi inda bai ganin kiman manzan Allah to wallahi tallahi sunan wannan ilimin duk sunan wannan littattafan e, jahilci masalahum ka masalil himari yahmilu asfara misalin wahabiyawa misalin jakiri da aka daura mai kayan littattafai jakin da zai iya karantawa to haka suke ah, sai da balbata asani maganan ka gaskiya ne wannan yaro alkasim hotoro asali ba dan hotoro ba ne asalinsa ma dan jigawa ne yana ma kansa lakabi da alkasim hotoro ne saboda yana tunanin sai ya shigo kano zai samu shuhura ah, kuma ba malami ba ne alkasim hotoro ba malami ba ne jahili ne ah, duk karatukan da kaji yana yi da da wani ciccije baki wai shi allambaran sai yayi koyi da malam Jafar karatuttukan malam Jafar yake sanyawa da a haka ya samu ya tsinta abin da ya tsinta amma ka nuna malamin sa kwara ɗaya da ya je ya zauna a gaban shi ya karatu duk Kaduna duk Kano duk jigawa babu kuma yan jigawa akalla ba a ba fiye da mutum goma sun kira ni sun bani labari shi kuma zan sanya muku fira daga ciki ina nan da su fira wanda ne rikodin ya kai kusan guda goma amma zan fara sanya muku ɗaya ku ji hatta su 'yan garinsu ba sa yabawa da ɗabi'unsa sun tabbatar da mutakabbiri ne sannan maƙaryaci ne sannan kuma yana da muguwar hassada mugu ciwo ciwon da manzo Allah ya iyakun wal hasada na hana ku yin hasada to alqasim hotoro cike yake da hasada gashi ba malami bane bari in ƙara dandana muku in ƙara sanya muku irin hassada tashi domin ku ƙara tabbatarwa bari in ƙara sanya muku irin hasadan wannan yaro bari in ƙara sanya muku ya san me yasa ai wannan maganar ya san dalilin da yasa ai wannan maganar hatta wasu daga cikin yan dalilin sun kira na a waya kan sun sai lalle haka abin ki mun san dalili amma saboda siyasa an fito ana ta karerai eh, ana ta yada sharri ana ta soke-soke saboda an taɓa wani wanda wannan wannan ɗalibi ne na ƙasa sosai a matakin ilimi da kai komi ba eh babu laifi mun sani yana son ilimi yana son ma'abutan ilimi ba shi da hayaniya ba shi da fitina to alkasi motoro wanda kake cewa an taba wani wanda wannan dalibi ne a matakin ilimi kana nufin professor ibrahim alkasin motoro wane ne ubanka kai din ma tukunna wane ne kai ai man kala ana falaisa huwa whosoever say he is somebody then he is surely not kai yanzu wane ne kai ai hatta al'ana ma zilta ɗaliban har yanzu kai ɗalibin ɗalibi ne in za a yi musawanka da ƙananan ƙananan almajiran profesa ibrahim bakari wallahi babu inda zaka je wallahi ba inda zaka je alkasim hotoro wannan malaman jahilai da suke kamba maka suke cewa idan ka san dan ka iya ai imamun nawawi an haife shi a shekara ta kaza ya rayu shekara ta kaza ya rasu shekara kaza haka imamu zahabi ya zo a cikin littafin shi an haife shi wannan haddace tarihin shekara shine ilimi a jefa maka matsala ka ɗauko wannan ka ɗauko maganan wannan ka ɗauko maka kamar yadda Profesa Ibrahim Makari yake yi ka warware ka baje matsala shine ilimi amma ba labarin wani ya rasu shekara kaza wani an haife shekara kaza ba wannan tatsuniya ne ko 'yan ƙananan yaran mu aka yi musu bitan wanda abin za su fito social media su kama yi hassada ta maka yawa alkasim hoto ka kalla kamar maulana Profesa Ibrahim Makari kakan shi malami baban shi malami shi kan shi malami kakar shi mace malama mamar shi malama matar shi ma malama to kai wane ne ubanka hasali ma kai ba dan Kano bane ka zo ka makale ka sanya ma kanka suna alkasim hotora ne kai bakon haure ne ni na san ba za samu irin wannan yan iskan mutanen a Kano ba wallahi Kano gari ne na bayin Allah tsatsan mutanen Kano mutanen kirki ne duk wani bawahabi da zaka gani a Kano ya zo yana cin mutuncin mutane bakon haure ne yanzu malam jafar dan kano ne duk wani makiyin manzon Allah da za a shi a Kano wallahi turo shi aka yi wai saboda an ga Kano cike take da bayan Allah masoya manzon Allah su bari a turo irin wayannan bakan bakin hauran su zo su lalata Kano malam jafar ba dan Kano bane Ahmad Bamba dan Ghana ne ba dan Kano bane duk irin su wannan Abdullahi gadan kayan nan duk baki ne duk wani dan iskan bawabiya da zaka ganshi shi tataccen mara kunya zaka samu wallahi tallahi ba a ba asalin ɗan Kano bane domin jinin mutanen Kano jini ne na masoya manzon Allah mutanen kirki zaka samu bakin haure ne su wannan sani rijiyar lemu duk iyayen su bakin haure ne ba yan Kano bane sarabi'u rijiyar lemu duk wani makiyin manzon Allah ba wahabiye da ka samu ba asalin ɗan Kano bane Kano mutanen kirki ne mutanen Kano mutanen Allah ne wallahi ƴaƴan shegu ne domin ɗan kirki wallahi wanda ba ƴaƴan shegu ba ɗan dan shege babu wanda zai zo garin shi ya rinka zagin addinin iyayen shi da addinin kakannin shi a Kano baka samun dan halak wala yana abubuwan da a ainihin wayannan wahabiyawa suke duka ba 'ya'yan kirki bane 'ya'yan haure ne to yanzu shi ma wannan alkasim hotoran ba dan Kano bane alkasim jigawa alkasim soso sunan baban shi soso alkasim soso sunan baban shi soso kuma abin takaici ma za ka samu asalin iyayen shi ma tijjanawa ne da kadirawa da yan uwan shi shi kadai ne ya fandare saboda neman duniya har ya guda ma iyayen shi ya guda asalin shi man da ila gairi abihi falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya ki danganta kanshi da baban shi ya danganta kanshi da wani dan ya rena baban shi ne wurin zaman sa auta ya nemi wurin zaman sa auta to ƴan uwa masu kallo na da saurare bari in tabbatar muku da cewa shi wannan alkasim hotoron wallahi ba mutumin kirki bane wallahi na samu namba kira fiye da mutum goma daga garinsu makwabtansu wanda suka san su wanda suka sani sun tabbatar da ba mutumin arziki bane tataccen makaryaci ne tataccen mahasadi ne alkasim hotoro sannan tataccen dan hasada ne bari sanya muku kuji al kabru kal iyan bari sanya muku kuji bari sanya muku kuji wani ina nan da fira dan ni daga baya ma na san wani sunan sama hotoro dan ni na san dan gashi ne a gashi aka haife shi yayi karatun allo a Kano a kaninsa wanda suke uba ɗaya da shi abokinmu ne ya haya hmm. babu wanda ban sani ba gidansu hmm. kuma ɗalibi ne wanda yake da ainihin Allah ya masa kwanya mun san da wani Allah ya masa amma ko yana da son zuciya da kuma hasada hmm. wannan kuma ita ce take dawo da shi baya shi yasa ba za ka san shi ba kuma ni sha'ani na prof ibrahim makari gaskiya magana shi ne mutum yadda ke duk da mutum kai ko ba yahude ne in yi ga wannan mutum ya san bawan Allah ne sosai kuwa ko ba ka ba to waɗannan abubuwan da ya yi nan da kake gani dan Allah kada ka ɗauki abin nan a wani abu na damuwa kuma da shi so yake kuma da shi wani abu ta bangaren prof ku fita harkansa ku fita harkansa mutum da Allah ya bashi Allah ya bashi Allah ya bashi Allah bashi ni'ima na karatu amma zai iya maka kalla yana Kano zai ce maka na Egypt hmm. to saboda haka kada ku bata lokacin ku akwai abubuwan batun ni ina jin program ɗin a sarki zaki sosai ko da kan Sheikh Abdul Jabbar program da kuke kwanan nan duk ina jin ku duka To uwa kun ji ko? Wannan soja ne, soja ne wannan. Ya kira ni. Kuma makwabcin shi ne ya san kowa na cikin gidansa Alkasim Hotoro. Ya ce Alkasim makaryaci ne. Yana Kano zai kira ku ya ce muku ai yana Egypt. Ko ku yana Saudiya. Yana Kano. Saboda neman girma da da neman shuhura da neman asani, yana kano zai shara da ƙarya shi baya nan yana Cairo yana Egypt to wannan shine malami makaryaci tataccen makaryaci wannan shine malami bari ku ci gaba da ji shi yake yake abu ne na rashin adalci ya shigo al'amarin Abdul Jabbar to amma mu yake mu ba malamai ba ɗaliban ilimi bane ba ma sa baki sai wajen mu saurare ku kawai kuma da inda gaskiya take na'am sai alkasim motor idan yana Kano saboda ya zai iya cewa yana Egypt ko yana Saudiya ko abin da ya kama da haka abin da nake gaya maka a shekarun baya ko lokacin da yana kano amma kuma yana gaya mutane yana ido ka fahimci wani nan na fahimta saboda dai a ce ya fita waje to yanzu haka gidansu da nake gaya maka akwai yayansa lecturer ne a college of education gashuwa musa eh. elgadis eh. batijjani batijjani ne akwai yayansa da yana sai da kati a gashuwa in ka je yobe state a gashuwa yana sai da kati a cikin gareji na gashuwa tasha na gashuwa yana sai da gare yana sai da wannan hoton motarsa gaba da baya shehu ibrahim yas ne hoto hoton hoton shehu ibrahim yas ne gaba da baya motarsa hmm. wato shi asalin shi ma ba ma dan kano bane a shi fa dan yoba ne dan gasho ne mahaifinsa ne asalin mahaifinsa mutumin Kano ne karatu ne kashi gasho malamin sa mahaifinsa mutum ne wanda yayi karatu kuma ya koshi da karatu kowa ya san masani ne a bangaren lugga sosai da fikihu amma mahaifin nasa dan ɗarika ne ko ko bawabiye ne mahaifinsa bakadire ne kuma bakadire ne kuma sa'inan kuma yana da kuma ijaza na malaman tijjaniya again kuma gidan su gidan tijjaniya ne dan yanzu haka wansa babba ya rasu shekara hudu da ya wuce zuwa uku dan ni na aikin soja ne actually ba zan ga maka ranan ba ya shekara da ya rasu amma bai wuce uku zuwa hudu ba babban wanshi baban gida eh. ya rasu Eh, wani shi kuma guda ɗaya kuma Sheikh Hussein shi kuma ba salafe ne wanda kuma bai iya cin mutuncin kowa ba bai cin mutuncin kowa mutum ne bawan Allah yana nan a Damaturu a cikin state headquarter kenan a Damaturu na'am to dama shi tun asali alƙasim motor ya taso da girman kai kenan da hasada abin da yake faruwa yanzu kati na je kasa amma in Allah ya kai mu ajiya kamar zan kira kare na ga fara min wani to ba da mu insha Allah ragode amma ni abin da nake so ku gane a nan shi shine da Allah ku ko to alhamdulillah a wurin bayyana naman ta dace dan jigawa dan yobe ne dan gashiwa Eh, alƙasim hutor ɗan yoba ne dan gashuwa amma saboda ya rena garinsa inda aka haife shi ai kun ga mu duk sanda zamu magana zan ce sunana Muhammad Mustaba Abdullahi mai baro ta tudun wada Kaduna a yanzu haka inda nake ai ba tudun wada nake ba amma saboda a tudun wada aka haife ni ba na rena mahaifata ba na rena iyayena amma da yake shi ya rena iyayensa bai iya faɗan ma garinsu ballantana ya jingina kanshi da sunan iyayen shi ya jingina kanshi da hotoro kuma shi dan gashi wadan yoba ne a yoba aka haife shi to kaga wani ya tabbatar da ba mutumin kirki bane yanzu professor Ibrahim Makare duk inda zai je zai gaya maka zai gaya maka sunan shi prof Ahmad Ibrahim Makari Zaria haka zai gaya maka dan Zaria ne yana alfahari da mahaifarsa amma da yake alkasim hotoro ya rena mahaifansa ya rena iyayensa ya rena asalinsa baya faɗan shi ɗan gari kaza ne sai ya dangata kanshi da hoto da saboda yana so ya manne da karo saboda shura kuma alƙasim hoto da jahili ne jahili ne ko ina mai baro tauri nawa na kama shi ma ka'idar larabci raddin da na fara mai na farko ku je ku duba ka'ida ta arabiya sai da na gyara mai amma wai hashi yake duba kamar maulana professor ibrahim makari wai ya ce wai ayin ɗan ƙaramin ɗalibi ne a matakin ilimi wallahi da ka zo kaduna state university ka ga manyan lakcarori Da manyan lakcori ka zo ka ga doktoci a Kaduna amma kuma ɗaliban Profesa Ibrahim Makari ne kai da baka isa ma ka zo ka gwama kan kai wallahi ko Dr. Sani Rijiyar Lemu wallahi bai sai gwama kanshi da almajiran Profesa Ibrahim Makari ba wa kuke ji da shi yanzu a Najeriya a cikin malaman wabiyawa sannan yanzu da Saudiya ta gayyata ta gayyata Rabi'atu Alamil Islami me yasa ba a gaice ka ba ko malamin naka Sani Rijiyar Lemu ba a gaice shi ba ballantana kai ko malamin naka rabi'u rijiyar lemu ba a gaita shi ballata na kai to kai da kake gungume min malami me yasa ba mu ganka a wurin ba ba mu ganka a to alamil islami ba mu ganka ba waye ya san ka ma waye baka ijaza waye malamin ka ina mamaki wallahi yanzu kun ji baban shi ma dan kadiriya ne a yobe gashuwa akwai yayan shi batijjani ne amma di ya rena asalinsa ya rena asalinsa kuma alkasim motoro kasussukan malam jafar yake ɗauka yake saurare san haka izala suke karatu ba littafi suke buɗewa ba gaban ni mai ɓarota na zauna a gaban malamai a garin kaduna ina da malami wanda in ka ambace sunan shi duk kaduna an san shi wanda na zauna a gaban shi na yi karatu shine malam abubakar treta duk kaduna an sani malami ne wanda ya yi izala ya yi ɗariƙa ya yi shi'a ƙarshe ba musamman inda ya mutu ba ya eh, ya yi izala yayi ya yayi shi'a mala abubakar treta a kaduna yake kuma layin mu ɗaya da shi na zauna a gaban shi na yi karatu saboda malami ne mutafanni ne sannan na yi karatu a gaban yaya da shehu salu mai ɓaro nan da kuka sani mai gidan mai guduma wanda duk abin da ga mai guduma yake ya koya ne a wurin yayana shehu salu mai ɓaro ta wanda shekara arba'in baya za ku rinka jin wa'azin shi bayan nan na yi karatu a wurin malam abubakar malam ah, abdulkarim hashim bindawa shekara biyar na zauna a zaure shekara biyar ba fashi zauren tireta shekara biyar ba fashi sannan na yi karatu a gaban malam abdullahi allah ji kansa shi ya rasu bin suleiman shekara uku sannan na yi karatu a wurin malam abdullahi gwamna rod Manife ne wanda daga zauren shi ake tura mutane masar na je na karanta usulul fiqhi a wurin shi na je na karanci ainihin ah, a mantik a wurin shi na je na karanta ilmul arud wal qawafi ko wal qafiya a wurin sa mal abdullahi shekara biyu da rabi wannan su ne malamai na wanda ne karatu a wurinsa suna nan waɗansu a raye idan na fara littafi sai na yi shi min gilafin ila gilaf min safatul ula ila safatul akira daga farko har ƙarshe daga cikin abubuwan da na yi na karatu na karanci na hau misali bari fara daga bangaren loga tun daga kan al'ajurumiya daga farko zuwa ƙarshe na zo ne 240 saniya sharhin al'ajurumiya kenan sannan na zo na yi nahul wadi na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na zo na yi risalatin nawiya na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida sannan na zo na yi mulhatul irab sannan na zo na yi shazurin zahabu matani sannan na zo na yi shazurin zahabu sharhi na zo na yi na nada matani na zo na yi na nada sharhi sannan na zo na yi murjut tullab ila qawaidin nahawiyya sannan na zo ne alfiyatu ibnu malikin a gaban malami wannan littafan na nahawu a duniya a gaban malami yi su min gilafin ila gilaf alƙasim motore ina malaminka da kai karatun wannan karatun fiƙihu tun daga kan ƙawa'idi ishmawi ahalari iziya risala izuwa kan ainihin iziya risala asima ibnu asima har izuwa kan gashi nan wannan littafin ɗiyatul mudi eh ɗiyatul mudi misbahu saliki irshadu saliki har izuwa kan mudawwana har izuwa kan muktasar kalil wallahi tallahi na yi su a gaban malami idan an zo ɓangaren luga tun daga kan zuhudu ɗan biyar zuhudu ɗan goma zuwa kan ainihin ishiriniya ɗan ɗarani daliya ashiriya wutiriya har izuwa kan shu'ara'ul jahiliya na yi su a cikin zaure a gaban malami hadisi tun da kan majma'ul bahraini uswatun hasana arba'una hadis muktarul hadis bulugul marami riyadu salihina al-azkar imamun nabawi wani muwadda har izuwa kan bukari muslim ibn Maja, tirmizi abu dawuda na yi su a gaban malami Wai na littattafan dukkan zuba wanda ban zauna min gilafin ila gilafin na yi su a gaban malami ba alƙasim hoto daga kawo mana malamanka wanda ka zuna kai wannan karatun a wurinsu babu karatun ku na shan ruwa to ai ko da zuwa muke makarantar mu kallo muke yi ba karatun muke ba ya kamata mu dan garfata wani abu daga cikin ilimi ballantana karatun ake zuwa ake yi jahilan banza ba ku karatu amma ku kallon mutane kuna ce musu jahilai tafsirun jalalain ai gashi yau shekara na goma sha takwas da na fara tafsiri a masallaci malamin ka Musa Asadu suna na riga shi fara tafsiri a masallaci da shekara biyar sai da na fara tafsiri bayan shekara biyar saboda unguwanmu ɗaya tukunna ya fara tafsiri a masallaci na sauke tafsiri a masallaci tun daga bakara hannasi na kewaye yanzu ina cikin suratin nahali ina cikin suratin nahali kaɗan ya rage in zo rabin alkur'ani ma na sauke tafsiri a masallaci a ramadan a masallaci na sauke tafsiri a masallaci a ramadan yanzu na kewayo ina suratin nahali tafsiru jalalaini a gaban malami sai da na sauke tafsiru jalalaini so goma so goma tafsiru jalalaini in je in dawo in je in dawo in je in dawo sai da sauke so goma jahilan banza ba ku karatu amma daga an yi magana sai ku rika cewa ku ne malamai to saboda haka wannan yaron alkasim Motoro mu ne maganinka mu ne daidai kai ai gashi muna karatu me yasa ba ku fitowa abin da muka karanta ku ce ba daidai bane ne gashi muna tafsiri me yasa mun fassara aya ba ku zo ku ce ba daidai bane muna ɗaukar littafi mu karanta me yasa ba ku fito ku ce ba mu iya ba amma mun muna gane gazawanku da rashin iyawanku muna fito muna faɗa ma al'umma waɗansu kurakuran na kuma muna kau da kai ne mi shiru mi kyale amma wallahi jahilai ne ku saboda ka alƙasi motor kana so professor ibrahim magari tamka maka ba zai tamka maka ba ba tsaranka ba ne ƙananan ƙananan almajiran shi ma ba tsaran ka bane ƙananan ƙananan almajiran shi wallahi ba tsaran ka bane saboda ka lallai ka shiga taitayin ka ni mai ɓaro ta in na sa ka a gaba wallahi tallahi sai ka ji zaman duniyar nan ta maka zafi tun daga shi kaga na fara samo secret tun daga gidanku tun daga unguwanka tun daga abokanan yayyinka kuma ni ban neme su ba duk su suka neme ni akan abin da nake faɗa akan ka suka ce wallahi gaskiya ne malam wannan yaron mutakabbiri ne alkasim hotoro sannan mahassaji ne sannan makaryaci ne mutumin da yake karo zai ta yana Misira. dan neman girma kana wani lallan kwashe baki wai kai sai kai koyi da malam jafar daman salon karatun malam jafar ya ɗauko kuma kasukan malam jafar yake bi ya dan samu abin da ya tsinta ki saboda haka yan uwa sai da abul fatai Sani, wannan makarhon ba wai sa'an kulawan ba sa'an bane Mm, ba sa'an kulawar mu bane ba sa'an kulawar mu bane wallahi kawai dai saboda lalura lalura kuma ka sani a tsari na bana son da karami yare na babba bana so mm, idan ka ga karami yare na babba to ni zan diran mai ne ko kuma babban da bai dauke mutuncin shi ba shi ma zan diran mai ne saboda haka yan wannan zamu dakata Ah, duk inda muka ga wani bawahabi makaryaci ya zo ya shara da ƙarya to insha Allah rabbi sai mun fito mun tabbatar da ƙarshe sai dai kun ji dai daga unguwansu wanda ya zo ya bada shaida akan shi kuma soja ne ya ya ya faɗo sunan mutanen gidansa dan gashi wani dan yoba ne ba dan Kano bane ƙarya yake alƙasim dan dan yoba ne dan gashi wani yana danganta kanshi da Kano saboda duk wanda ya je ya matsu da Kano to duniya za ta san shi to so yake a san shi mu gashi yan Kaduna ne mu jinin iyayenmu ma iyayenmu ta bangaren uwa Kanawa ne amma duk abin da zai muna danganta kanmu da Kaduna tun da Kaduna aka haife mu ba ma kin asalin mu amma kai da yake manid da a'ila gaira abihi falyatabawa maqadahu min duk wanda ya nuna wani baba ya ce baban shi baban shi bane ne mai neman wurin zaman sa a wutan jimin zan Allah da kare da iyayenka kuma gwanda da iyayen shi wallahi wallahi dan wuta ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh